रेमू हिमाचल shiga tsakani in bai kare ba. wasu sun makance sirri ya kasance doka ta kazance san matsi sai a sanna a tantance sharrin duniya ce yarda an amince an yi walƙiya kuma ya fito ba in fahimce ki ba ina magana Aisha Musa da na taba gaya miki hmm. na gaya miki karki wani abu akan wannan magana ki tabbatar kina da kwakwaron hujja kafin ki ɗau mataki da kowa zai yarda da ke ina tara hujjoji shi isa na neme ki a matsayin ki na lauyata mai kare min baya hmm. ni ba lauyar ki ce, kuma ba na goyon bayan ƙarya ina so duk abin da zaki ki tabbatar kina da madogara mai ƙarfi Aisha Musa munafuka ce kuma ciya amana ce ni gaskiya ban yarda ba biki yarda fa kika ce eh mana dan me zan yarda alhalin ba ta yi min komai ba. Ni ta yi min tun na har kofar gida na je na gan su fa ita da lukman suna zance. Suna zance? ta zai yi? Ko ba magana aure suke yi ba, amma dai na gan su. Ban ce baki gan su ba. Amma kin gasa suna cewa me? Sai na ji abin da suke cewa sannan zan yarda da cin amana? Ban ce ba. Amma ni na san Aisha Musa ba za ta ci amanar ki ba. Wace irin kiyayya kike min ne? me yasa wai dole sai kin ba Aisha Musa kariya ne ba san ki ne ba na yi ba ba kuma kariya zan ba wa Aisha Musa ba to me kike nufi hmm. ina so ne idan kin bata halaka kuke da Aisha Musa idan na tashi shirya ko ba sai na sha wahala ba ba ne ba ita har abada ni da ba abin da zan ce miki iyaka zan je in samu Aisha Musa mu je mu yi magana azumi azumi ni dai na san yau bakin ciki kiki azumi na'am to kawunki ya zo akan magana aurenki ya ko tafa hannu ya ɗauki takalmansa ya bubbuga ya ce sam ba zai yiwu ba to saboda me a'a saboda shi ya ce ba zai ɗaura aure ba saboda abin da ya faru a baya sai na ce mashi abin da ya faru a baya ya wuce ai na yanzu ake magana to ba zai daura ma aure ba dole shi kana yanzu ya daura ba ga kanin mahaifiyata nan ba kawo sadiq ai sai a kira shi shi ya dauka in abin da ya wuce ne abin da ya wuce ya riga ya wuce tun daga shahar lukman yanzu ya zo magana aure kuma azumi kanin uwa ba ya daura aure ai kanin uba shine yake daura aure kuma kin san tun da mahaifin nan naku ya mutu komai shi ya dankawa kuma shi ne kamar matsayin mahaifinku yanzu azumi ni fa ina wallahi in ba lukuman ba bana so kuma ba zan aure kowa ba in ba lukuman ba azumi ga, duk inda kika kai da ƙwazanki da ƙoƙarinki idan fa Allah bai yi lukuman mijinki ba ne ba fa ba ba za ki aure shi ba kuma duk inda kika kai da ƙoƙarinki in lukuman ba mijinki ba ne ba za ki aure shi ba haba azumi duk wannan ƙoƙarin da nake ta yi ma duk ba kya gani azumi yawwa hasina ya magana gomanki ne gidan mijinki na cikin yi shiru mama zan koma eh saboda me to haba mama ƙawata yake so ba wace ƙawar taki aisha musa mana aisha musa To wani magana daga ina ta fito? Labila lady ce ta faɗa. Kuma bacin haka ma hmm. na gan su ƙarara da idona na ganta ita da shi. Asina, abin da kika gaza ganewa. Kika gaza fa'inta shine baki isa ki raba tsakanin namiji da mace ba. Ki cire wannan a ranki ko su kya samun silama a cikin zuciyarki ki sauƙe wa rayuwarki. Washi me yasa yake son sai ya ci mutunci na? Me yasa yake son wai lalle sai ya kara aure ne mama? Mene mishi ne? wani irin rashin adalci ne wannan yake min wai hasina kenan ai abin da Allah ya ce abin da shari'a ta ce ba ki isa ki canza shi ba kuma ba cin mutunci ba ne ba abin da nake so da ke ki yi haƙuri ki yi biyayya a gidan mijinki sai ki zauna lafiya wannan shi ne kawai da haƙuri da rashin sakantaki kankani ne kuma labdabi da biyayya shi yake sa ka mallaki ɗa namiji a hannunki ki ta juya shi kawan waina amma ko yaran yanzu kun kasa ganewa Thank you. ka san dai ba bacci ta ba kawai dai ta ki ɗauka ne Hello. Ina jin ka. Amma tun ɗazu nake kiranki baki ɗaga ba kuma na san kin gani. Ƙwarai ma kuwa. Kawai fa kika ce. Ƙarya kake so in maka amma na yi mamaki da ka san abin da bai dace ba. Na ji duk da haka bai kamata na kira ki ba kina ganin kira na ki ɗaukar wayata idan haka bai dace ba to ni haka na ga ya dace ki daina faɗa haka wannan abin da ke yi san bai dace ba hmm. kai abubuwan da kai can a baya na taɓa yi maka magana dan na san wannan ba halinki ba ne ba don allah kar ki fara kaga gaya min abin da za ka gaya min ina da abin yi au ni ba ni da abin yi kenan ban sani ba me yake faruwa ne hasina Idan ka gama abin da zaka faɗa, to ni zan kashe wayata. Ni za kashe waya? Ba ka da abin da zaka gaya min, ka kira Aisha Musa ita ce take da abin da za ta gaya maka. In wani abu ne a ranki game da Aisha Musa, don Allah ki cire, babu komai tsakanina da ita. <laughs> Malam kina, wallahi ba za ka gaya min haka ba, na fi ƙarfin ka raina min hankali. Hello? Hello, hello? tsakani in bai kari ba wai tana ina ne sabo ina siyaman nan ne wai dan Allah dan annabi dan Allah sabo dan Allah ina neman alfarma a gurinka dan Allah dan annabi ka bari a yi auren nan ba zan bari ba na ce ba zan bari ba wannan auren in kin ga an yi shi to mutuwa ne amma matukar ina raye ba za a yi shi ba da wannan yaro lukman sabo yarin yana hannu na ba take kuma na riga na yi wa iyayen yaron nan alkawari zan ba su saboda Allah sabo dan Allah dan annabi kada ka bani kunya a idan mutanen nan me in kin ta idanunsu su wata kunya ce da su su ba kunya ce da su ba saboda ke ma kuna musu baki da kunya dan Allah dan annabi sabo ina roƙonka arziki ka bani wannan damar dama ban taɓa baki ba ne ko kin manta ne? A'a ba manta ba. Ka ba ne. da haka abin da aka riga ya aka ya wuce ya wuce yanzu kuma lokaci ne nawa. Anya, sabo, ka ko biyo mana hanyar da za ta bulle da mu? Ni ko ni na san na biyo hanya dar hanyar da zan bulle ga gaba mu hanyar da ba rami ba tudu babu kwana da za ta taya mana da hankali. sabo to wannan hanyar da ka biyo mana ba za ta bulle da mu ba sabo ka bari yarinyar nan ta auri wanda take so saboda mu samu zaman lafiya ba zan bari ba ina fa gaya miki auren nan fa ba fa za a yi shi ba kinga da Allah ina zuwa inna wai ke inna tunda ke so kike sai kin kyautata yaran nan ke ki zuciya mana ki ta ki tattakura ki sulbo ya ki haife ta sai ki ɗauka ki bashi. Inna lillahi wa ina ilaihi raji'una. Ai abu ya wuce ka ya wuce ka har abada. saboda ya za a yanzu ka tankare ni da haihuwa. To ai kina son ki kyautata wani ne. Ga a zance ana miki kina kina kina kina wani zance. Tsora ka aure ba zai yi ba. Ni ba zan bari wannan yaron ya auri yarinya ba. Sabo. Hmm? Fitan min daga gidan nan. Fitan min daga gidan nan saboda kanka kara kona min rai fita. ba baiwa ba ne abin an ba hanya sabon fita wacce mata wacce mata haife ki ta haihu ai abu ne na a wajen Allah ba gagara zai ba wallahi kai ba ka tsoron Allah abin da kika min shine zaman tare Hasina kakki ki fassara da abin da ya daidai da san ranki duk yanda na fassara ki na yi daidai domin kuwa kin shammace ni baki daidai ba domin kina son ki fassara da abin da ban yi ba menene biki ba Cin amana tawa ne ko kuma yaudara? Ko ɗaya ban yi miki ba, kin sa hakan aron ki ne shi sa kike ganin haka. Da miji na fa na gan ku kuna zance. Kin dai gama muna magana amma ba zance ba. Ko ma dai menene na gan ku wannan ba cin amana ba ne? Ba cin amana ba ne. Lalle ba ki da mutunci. Yanzu wannan ne ba cin amana ba? Kamata ki tsaya ki saurare mu, ki ji abin da muke cewa idan yayi daidai da cin amana. Sai ki ci cin amana ne, amma nan ba cin amana ba ne. Me kika ɗauka cin amana? So kike sai kin aure shi sannan shine kika ci amana ta? Ki daina sawa a ranki muna soyayya ballanta na hakki ka magana aure a ranki. Magana muke da shi ta daban. Kada ki raina min hankali mana. Ai duk wanda ya ganku ya san zance kuke yi. Hasina, wallahi Allah ba wani abu tsakanina da mijinki. Gafara ce rufe min baki maciya amana kawai. Hasina, rantsuwa ne miki da Allah ba. Ai ya kamata ki yadda da ni. Wata in yadda da ke? ki sake cutar da ni ki ci amana ta na kiɗan in yarda da ki hasina ki saurare ni mana ki ji ba ki da abin da zaki ki gaya min in yadda maciya amana kawai kin san halina ban taɓa cin amanar wani ba haka ke ma wallahi ba zan ci amanar ki ba aikin banza aikin mofi munafuka kawai maciya amana hmm. abin da za ta gaya min yadda da shi wallahi alaikum salamu. Ina. Waye? Hannatu ce. Au. <laughs> Ba ka ki ɗaukan murya? Ki wallahi to ya za a yi. <laughs> San da zuwa. Lafiya sani ina. Ya mai gidan? A gida lafiyan shi kalau na ma fita na bar shi ya tafi unguwa ne. Allah sarki. Wallahi dawo da shi lafiya. Amin amin. Eh, kin ga na tura ki zo ko? Eh. Alhamdulillah. dai wallahi tallahi don ga maki komai ya rugurguza shi wallahi sabo ba mutumin arziki ba ne bai san daraja kowa ba shi bai san ma na gaba da shi ba me za a yi da halin sabo duk abin da yake nema da shi sai dai ya kare a kan shi insha Allah wallahi azumi ce ta riga ta kwallafa ranta akan magana auren nan nata in ba don haka ba babu abin da zai dame ni ki haƙuri in Allah ya yarda komai zai yi daidai mu dage da addu'a to Allah ya yarda Allah ya yarda Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka wallahi ba dan na jin tsoron Allah ba alwallan nan da zan yanzu sai na zauna na yi ta tsinewa sabo baban mu babanmu baban mu ne ya haƙuri inda baban mu baban mu ne baban insha Allah abin da yi nuna da shi zai kare abin da yasa na kirawo ka na je yarinyar nan mun gama duk abin da zamu da ita ka samu lokaci ka je amma fa ka je kai kai kadai ka je ku tattauna da ita ku fahimci juna yanzu an gama komai a na gama komai yanzu ma zan iya tafiya yanzu nan kana so daga nan ma ka wuce ni fa kauna ka nake gaskiya ne a haba na gode ai wannan abin duk yiwa kai ne gaskiya yawa in dai zaka san nai ma kuma zaka dan rika yin abin da zaka yi to ina tabbatar maka bukatar ka zaka biya kai yau ko kwanan farin ciki zaka yi <laughs> ai yanzu ɗin nan muna gama muna ban kwana da kai daga nan gurin talani. Yawwa yawa to Allah ya jagora ni dai fata na hmm. Allah ya sa idan na je eh. ta karɓe ni hannu bibi ka san yaran yanzu ne ka daina raba wuta eh, ka daina raba wuta kawai dai ka san yaran yanzu dole sai da lallabe gaskiya eh, sai da lallabe kuma sai ana ɗan <laughs> yawwa. to shikenan eh to madalla ah, hmm. ba wani bayani kwantar da hankalinka to in dai kuɗi ne ka dai bari na dawo to shikenan kar ka damu Allah ya jagora duk abin da kake so shi za a yi maka an gama nagode Allah taimaka eh sai ka da hadin a'a ka zo ka min bayani yanda kuka yi Aisha na me yake damun ki ne lafiya kuwa ya za ki ce mun ba komai ga alamun damuwa nan karar a fuskar ki kuma ki ce mun ba komai wallahi mun yi magana da lukuman ne akan zargin da ake mana ka san leli ta taje ta gaya wa hasina wai muna soya da lukuma shikenan fa daga hasina ta ganna muna magana da lukuman baka ga kalacin mutuncin da ta mun ba baka ga wulakancin da ta mun ba wai soya nake da mijinta Umaira Hasina ba za ta taɓa fahimtar ki ba za ta iya yin abin da ya fa kama amma abin da nake so da ki ki bari zan samu lukuman zami magana da shi diyan da muka yi za ki ji ni fa ina tunanin zan je in same ta mai magana to shikenan ba komai in kika yakan ma ne Lukuman, yanzu Aisha take mun maganar da kuka da ita. Wane zance fa? magana ku dai da ita ɗazu na je wajenta muna magana yadda za a yi mu ƙaryata magana hasina tunanin abin da zai je ya zo tsakani na da aisha nake yi abin da nake jin tsoron ya fara zuwa ya dawo din wani abu ya faru ne ka san wani abu yana faruwa yanzu aisha take gaya min hasina ta kira ta a waya ta zazzage ta ta ci mutuncinta kaga abin da nake tsoro kenan ni na san hasina za ta aikata kai ka san hasina wata buɗaɗɗiyar mace ce wanda fiye da haka ma abin da ta yanzu za ta yi wanda ya fi wannan Usman, da Allah yanzu menene abin yi? Abin yi, ka je ka same ta, ka fahimtar da ita gaskiyar al'amari. Don idan ba haka ba, abubuwa za su ci gaba da faruwa munana fiye da wayanda suka faru yanzu. Me ka ki gidan nan? munafuka me ya kawo ki gidan nan nace ki fita daga cikin gidan nan zan fita amma dan Allah sai na ki bari ni magana ba da lokacin batawa ki fita nace ce miki a'a Hasina Aisha Musa ce ba na sani sai me baki san me nazo da shi ba kike korata dan Allah ki saurare ni wai na saurare ki ce min me amana ta fa kika ci me kuma kike so a burina ba na neman komai a gurin ki sai alkhairi. A tattare da ke babu alkhairi sai sharri. Don haka ki tattara ina ki ina ki bar cikin gidan idan kuma ba haka ba zan miki sharri wallahi. Ban shigo gidan nan ba sai da na shirya wa haka. Amma ina fatan zaki tsaki saurare ni. In ya so bayan kin saurare ni sai ki min duk me zaki min. Ko kin zaɓi hakan ko baki zaɓi haka ma cin mutunci shine ya dace a gare ki. Hm, na tabbata ko zaki ji kunya. Hayaniya me nake ji? Me ke faruwa? Wannan munafuka ce wai ta lallabo ta zo guri na. Bashin ta gama kwance min zani a waje. Me za ta zo ta min Me ya hada ku Aisha? Wannan Bila ce ta so ta gaya mata wai suya nake ni da Lukman. Har mun yi alƙawarin aure kuma wallahi ba a yi haka ba. Idan kin ce wannan ƙarya ne, to ni da na kama ku a kwar gida kuna zance, to shi ma ƙarya ne? An yi haka, amma baki san dalilinsa zuwa ƙofar gidanmu ba. Baki san me ya kawo shi ba. ya kamata ki tsaya ki san haka. Wannan gaskiya ne, ya kamata ki dinga yin bincike kafin ki tabbatar da abu. Bincike kuma mama, bacin na kama su ido na ƙarara na gan su, kuma rashin gaskiya ya bayyana a fuskar su. Wani bincike zan yi kuma? To ke kin ji abin da suke cewa? Ni ban ji ba, kuma daman na bukata in ji komai a tattare da su. Idan na ji irin waɗannan kalaman suna fita daga bakin ki sai in sha mamaki. wani irin tiriri nake je na fita da kwalwata ya ke tunanin zan aikata haka wallahi kin bani mamaki sai da kika shiga jikina kika san sirri na na yadda da ke na baki amana sannan kika ci amana ta wallahi kin bani mamaki kuma kin ci amana amana sai ta ci ki wallahi hasina me haka ne wai ni ba na son irin waɗannan maganganun kin ji ko hasina mun daɗe fata ne da ke wannan magana ta yi kankanta a ce har za ki yadda zan iya aikata wannan abin kin san abin da zan iya aikata kin san abin da ba zan iya aikatawa ba matakar zaki saurare ni to zaki gaskata abin da nake faɗa kowa ya san Nabila Lady munafuka ce ba ta kaunar ki ba ta kaunar auren ki ba ta san auren ki da lukuma sannan kowa ya san aminiyar siyama ce har ya zaki yadda wannan maganar ta faɗa miki gaskiya ne abin da kika faɗa Aisha ya kamata ki dinga yin nazari wallahi ma ba komai tsakanina da lukuma magana muke fa akan yadda hasina ta fahimce shi zauna lafiya yanzu kina ji aisha ki haƙuri don allah allah ya baki haƙuri kin ji in allah da allah zai shiga cikin wannan lamari ki haƙuri kin ji yarinya tana son ki tana zuwa inda kike hasina kin san wace ce wannan kwa kike bata ma haƙuri mama ba zan bata haƙuri ba a matsayina na uwa hmm. inda kin san wace ta ba sake baka hakuri to da a dinga bincike saboda ka zuwa ya da na sani Hasina, ni fa na gamsu da abin da Aisha fa ta faɗa. Kin gamsu mama? Ƙwarai ko na gamsu. Aisha fa mai ƙaunar ki ce, kuma wallahi ba za ta taɓa cin amanar ki ba. Ki tuna baya kun samu matsaloli da yawa wanda yarinyar nan ita ta shirya tsakaninku. Hmm. Mama kenan. Na kin yarda da magana da take faɗa? Ni dai na yarda da abin da ta ce. Tare fa na gan sa kofar gida fa. Da idona na gan su fa mama. Amma yanzu ba ta yi miki bayanin yanda aka yi dalilin da yasa ya zo kofar gidan nasu ba. Yarinyar nan ba tana da gaskiya. Mama kenan. Ba zan ja in ja da ke ba. ki yi tunani da kyau faɗa kuka da hasina kika je can ne wallahi umma idan hasina ya rufe wai ni yau hasina ta kalla take ciwo munafuka a cikin gidansu ta manta duk irin kokarin da na yi don in ga aurenta da lukuman ya zauna lafiya wallahi na yi nadamar taimaka mata <laughs> doka ta kazance sammatsi sai a sanna a tantance sharrin duniya ce yarda an amince barka da fitowa kai wannan da gani kai dan maula ne dan maula kuma kwarai irin masu tsayawa akan titin nan ba wai in tambaye ki me kika gani kika faɗa haka ka san mutuncin kanka Ƙwarai kuwa na san sa. To kar ka sake zuwa ƙofar gidan nan idan kuma ba haka ba zan maka mummunan rashin mutunci. Rashin mutunci kuma siyama. Wai siyama in tambaye ki. Ba ki gane ni bane ba? Ni ne ko wanda kawunki ya turo ni ki. Ka zo ka yi me? In zo mana mu yi magana aure ni da ke. A'a, ƙarya yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi yanzu siya kawun naki shi yake yin ƙarya? To shi kawon nawa shi na farko ne? A'a. A wani littafi aka rawaito shi? Babu ɗaya. To idan kana da hankali za ka fahimci abin da nake nufi. Lalle siyama. Na fahimce ki tun da kawun naki shi ma ba ki ɗaga mai ƙafa ba. Aiko na san babu wani mahaluki da ya isa ki ɗaga masa ƙafa. A shirye ba ran kuɗin tara ba. Lalle siyama. Wai yanzu mutumin da ya zo neman aure gurin ki. shi kike kalla kike gaya wannan maganar ko? Kar sa na fara maka kallon da ƙiƙai mana, ni na yi maka kama da wacce zaka aura? To wai in tambaye ki. Ni kuwa menene laifina? Na dai ga alamar sai mun sa kafa wando ɗaya ni da kai, idan ka sake zuwa ƙofar gidan nan, na gaya maka. Lalle siyama, ai kuwa zan dawo, idan na dawo ni kuma zan ga abin da za a yi tsakani in bai ƙari ba 在爱你。